ba ta san wa za ta ɗora wannan alhakin ba. Ba za ta iya zargin wanda ba shi ba ne ya kamata ya kawai dai ta bar wa Allah. Zai saukar da ƙudurarsa da girman ikonsa kuma shi zai kawo mata ɗauki. Ta yi yaƙini wannan duk jarrabawa ce a gare ta don ya gwada imaninta, kuma za ta yi ƙoƙarin cinyewa insha Allah. Likitoci ne a kansa kusan guda biyar kowannensu da binciken da yake ƙoƙarinsu. Ƙoƙarinsa shi ne su ga sun fitar da gubar kafin ta yi masa illa to alhamdulillah an yi nasara saboda bai kai ga cinta da yawa ba shi yasa ma har aka samu rayuwarsa. Allurori suka yi masa daga nan suka fita suka bar shi don jiran farfaɗowarsa. Sun yi wasu dadi a bayanin komai da haka suka samu nutsuwar da suka samu damar tattaunawa akan al'amuran. What? Nafisa, wace irin magana kike yi ne haka? Ku ba fa kika ce? Anti Nafisa ta duba Hajiya Ladidi ta ce wallahi Hajiya da gaske nake. Gaba ɗaya yanzu estate daga jiya zuwa yau zancen da ake yi kenan. Hajiya na shiga ruɗani dalilin da yasa kika ganni da sassafen nan kenan. Saboda ina tunanin ko ke kika ba Binta aikin nan ban sani ba. Hajiya didi ta ce wallahi Nafisa ba ni na sa ta ba sam sam. Ban san wannan maganar ba. Nafisa ta ce idan ku haka ne tabbas akwai ƙura. mu za ta yaudara, taura biyu ta haɗa a bakinta. Na san tunaninta ba zai taɓa bata ta ce Abdullah ba sai dai a saka ta. Zama bai kama mu ba, dole mu binciki Bintu ta gaya mana wanda ya sa ta aikin nan. Hajiya Ladidi ta ce ta yaya bayan kin ce tana can a kulle. Hajiya, ganinta ba zai ba da wahala ba. Nafisa, kin san kuwa laifin kisa kike cewa? Kike cewa ganinta ba zai wahala ba? Sai dai kawai ki jarraba amma ki kula don zaki ki iya shiga cikin zargi. Ɗan jam ta yi can kuma ta ce haka ne ta. hankali na ne gaba ɗaya a tashi. Amma dai za mu jira mu ga abin da zai faru tunda sai mun ji sakamakon da asibiti suka bayar a kan lafiyar Abdallah. Har yanzu babu wanda ya ce wani abu da 'yan sanda suka tafi da Bintu ba a samu wanda ya ce ya ji zai iya zuwa inda take ba bari ya yi tunanin taimakonta. Shiru kake jin estate ɗin ta ɗauke sakamakon abin da ya faru kowa kuma jira yake ji labarin abin da ya fi ƙauna a ransa. Shin Abdullah ya mutu ne ko bai mutu ba? Alhaji Baba babu wanda zai ce ga halin da yake ciki saboda tun da ya shige ɗaki ya rufe ya ki bari kowa ya gan shi balle a san halin da yake ciki. In noma kusan haka ne ta ɓangaren ta Duk cikinsu dama ta ce mai iya magana to ita ma bakinta ya mutu. Dan bata san me za ta ce ba. A ɓangaren su rayi ko tunda ta ji labari take kuka wanda ba za ta iya cewa ga takamaimai abin da ya sa ta kukan ba. Ta san dai ta damu da ya Abdulla matuƙar damuwa. Haka kuma zaren tunaninta ya kasa da ita a wuri ɗaya amma ta kuwa ba za ka taɓa gane me take ciki ba wannan sirrin zuciyarta ne. Sa'id ya dubi Taufika da take ta kuka kamar da zai fita. Yayin da sufari da suke ta bata baki tamkar wadda aka sanar da ita mutuwar mijinta. Ya ce ni kaina duk shedanci na ba zan iya aikata makamancin abin da yarinyar nan ta yi ba. Ashe yarinyar nan kallon mu kawai take yi babbar ƴar ta'adda ce. Ɗaga mana ƙafa kawai take yi. Siddiƙa ce ta ce a'a fa Sa'id duk irin takun saƙar da kake da mutum kar ka sake kai masa ƙazafin kisa. saboda komai daren daɗewa su yaƙin ya dawo kanka. Cikin mamakin ta ce to me kike nufi da wannan maganar Siddiƙa? Ok, na gane me kike nufi, kina tunanin ki ce ni na yi wa Bintu ƙazafi ko? Har yanzu dai bata ba shi amsa ko ɗaya ba. Gyara zaman sa ya kana ya ce Siddiƙa wallahi wallahi kin ji rantsuwa sau uku sau uku ko to ban san komai cikin lamarin nan ba sai abin da na sanar da ku tun farko Na san da akwai irin wannan tsakaninmu kuma kuma ban musa miki ba Bintu ba ta bar ko mata ba kuma ba ƙyale ta ne ba sai dai ni ba wannan ne nawa tsarin ba. Dan ni sam Abdalla bai dame ni ba duk dukan da na ci a hannunsa balle har na yi tunanin kashe shi. Da haka ki daina min wannan zargin. Binti ita ta saka kanta cikin matsala yanzu matsalata 'yan sanda yanzu matsalata 'yan sanda za su yi kawai ‘Yan sanda ta kawai za su ta faɗi wanda ya saka ta kashe oganta fakat. Yana gama bayanin sai ya tashi ya fita daga falon. Anti Nafisa ta kasa hankalin ta biyu tana son ganin Bintu kuma tana tsoron kar a ce ita ta saka ta. Ko kuma idan wanda ya saka Binta aikin ya fi ta shi'umanci da iya barazana zai sai kawai Bintu ta ɗora mata kan uba amma da na yi asarar zuwa duniya na koma babu ɗa babu dukiya Ai ba ma zan ga wannan rana ba dole na haƙura da zuwa police station har sai na ga abin da hali zai yi. Da wannan tunanin ta samu mafita. Baba Nura hankalinsa a tashe ya ce, Wallahi babba wannan lamari ya ruɗa ni. Me yarinya ne take nufi wai mashin? shin wa ya turo ta cikin estate? Akwai falauje cikin naɗi. Tabbas akwai waɗanda suka fi mu wayo da shiri akan wannan al'amari. Don a iya na tun farmakin farko da muka kai masa ba mu ƙara wani yunƙuri na kashe shi ba. Alhaji Salisu ya ce dole ne fa mu sami yarinyar nan mu tursasa ta tafi wanda ya sa ta saka wa guba. Wayar Alhaji Sama'ila ce ta wani ɗan sauti na alamun kira na shigowa tashi ya fita yana ɗagawa. Daga can ɓangaren Samira ce ta ja ajiye zuciya tare da cewa haba diya Ina ka shiga nake ta neman ka tun jiya da dare, na kasa samun ka ina fatan dai lafiya. Cikin yanayin damuwa ya ce ke dai bari wallahi mun ɗan shiga ruɗani ne akan wani harkar kasuwancinmu. Shi yasa kika ji ni ba daidai ba. Ayya sorry to ina fata dai yanzu an gyara komai. Ina fa ina fa muna dai kan yi dan yanzu haka ma mutum muke. Na fito amsa kiran ki. To shikenan amma idan ka dawo ya kamata mu haɗu ko dan ka gaya min damuwarka. ko da akwai abin da zan iya taimaka maka da shi duk da ni ma ina da tawa matsalar. Kuma dalilin kiran kiranka kenan. Samira, wace irin matsala ce ke da ita haka? A'a, kar ka damu. Ai na ce zan gaya maka saboda abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa. Kuma yadda nake jin ka a raina ba zai bari na ɓoye maka komai a kaina ba. Dole ne ka san ni wace ce saboda aure za mu yi. da haka mu haɗu a kamfani anjima sai mu yi magana. To shi kenan zan kira ki anjima. Kashe wayar ya ya koma inda ya tarar da Baffa shirya na cewa, Yanzu dai ba mu da ƙwarin gwiwar tunkarar yarinyar nan a police station. yauna ne mu tsaya mu ga yadda za ta kasance. Amma fa abin da ɗaurewar kai saboda ina tunanin kamar ita ce wadda aka ce Alhaji Baba zai aura wa shi Abdallah ɗin. To gashi kuma tana ƙoƙarin kashe shi. Alhaji Kabir da sai yanzu zai ce wani abu ya ce kawai mu je kowa ya baza ido mu yi matuƙar saka ido a cikin dukkanin motsinta. Tunda dai yanzu tana hannun hukuma dole mu jira. Alhaji Sama'ila ya ce to amma kun san ba lallai ne da dawo gidan ba dan na san daga can sai gidan kaso za a wuce da ita. Laifin kisa ne fa. Ko da Abdalla bai mutu ba tabbas hukuma ba za su rabu da ita ta ci balas ba. Wow! To ai ina ga mu kuma da wannan damar za mu yi amfani mu ɗauke ta da sanar da mu wanda suka saka ta aikin. Kaka a ƙarshe ma mu ne da ribar aikin. Wannan maganar taka ta yi daidai Salisu, cewa Alhaji Kabir kenan. Da wannan maganar suka samu matsaya. Samira ta kalli dadi. Ta kalli dadi Jafar bayan gama wayarta da Alhaji Sama'ila ta ce ka ji dai komai da kunnen ka. Jinjina kai ya ta da cewa Samira kina ƙoƙari amma dagewar da zaki yanzu idan kun haɗu ki tabbatar kin jiyo mana sadaka masu yawa. mafi mahimmanci ma shine ki jiyo mana idan da sa hannunsa akan zubawa Abdallah guba Idan ma babu sa su na tabbatar sai sun bayan yadda da za su binciko wanda ya sa aka yi. Kin ga mu kuma mun ƙara samun wata damar da sun sani da sun sani sai mu sani. Ya juya ya kalli Sabir ya ce kai kuma Sabir ka ci gaba da bibiyar Alhaji Nasir. Wannan abokan Alhaji baban mugaye ne za su iya cutar mana da shi. Kai kuma aikin aikinka dama lura da shige da ficen duk wanda zai shiga ya fita daga cikin estate. da lura da abin da suke aikatawa don haka ina mai ƙara tunatar da ku da bakin da bakin oganku saboda haka ku kula ku yi aiki bisa amana da gaskiya. Gaba ɗaya suka amsa da ƙara yi wa ogan nasu fatan samun lafiya. Tun da ya farka bai ce wa kowa uffan ba sai zuwa duba shi suke yi amma a cikinsu ba zai tantance wanda ya zo don Allah ba. Sallolinsa ya yi yawan kaya kimsa da shi kai baka ci mara lafiya ba ne. Tun lokacin ya so su bar shi ya tafi sai kuma suka ce da akwai buƙatar ya ƙara samun hutu ko da na awa ɗaya ne. Daji Jafar ne kawai ya samu ya lallaɓa shi haƙura. Dole likitoci suka dakatar da shiga inda yake. Sai Daji Jafar kawai da yake tare da shi. Daji Jafar ya ɗan zuba wa Abdullah ido na ‘yan wasu daƙiƙa. Kana a hankali ya ce wai Abdullah me ka sani game da wannan batun ne? Shiru ya ba tare da ya amsa masa tambayarsa ba idanunsa a tamkar mai bacci. Dadi Jafar bai da ba ya kuma cewa ka san cewa tunda abin nan ya faru Binti tana nan 'yan sanda. Babu wanda ya leka bare a san halin. Ganin Abdallah kawai yayi ba tare da ya lokacin da ya yunkura ba. Sai sai yana kokarin fita daga dakin Cikin sauri Dadi Jafar ya riko shi amma yadda ya ga fuskar Abdallah lokacin da ya jiyo shi kansa sai da ya razana. matukar razana tunda yake da Abdallah bai taɓa ganin mummunar ɓacin rai tare da shi da kuma tashin hankali ba sai yau. Wani irin kallo ya shiga watsawa dati Jafar wanda bai sanya aka ya sakar masa hannu ba. Fita ya cikin wata irin gaggawa kana sa za ka san cewa akwai gagarumar damuwa. Mena Afif ya tare ya ce gani duk wata station da ka sani. Daga haka ya faɗa na Afif din Mena Afif ya ja suka fara kewayen station. Saboda tsamar zuciya bai san station ɗin da aka kai ta ba amma ba zai iya tambaya ba. A wannan lokacin ba zan iya misalta muku zaɓaɓɓakar da zuciyar abdullah take yi ba batun shida suke abu ɗaya su ne har takwas sallah ce kawai take tsaida su yanzu ma sallar isha'i suke daga nan ne mai nafif ya ce da abdullah to oga ni fa yanzu station ɗaya ta rage da na sani wata irin tsawa abdullah ya buga masa tare da cewa to yanzu me kake jira ne ai da wani irin gudu mai nafif ya ja jikinsa na rawa bai ƙara gangancin yi wa abdullah magana ba har suka isa station ɗin A daidai wannan lokacin kuwa Binti tana cikin sel cikin wani irin yanayi mai matuƙar ban tausayi. Babu wanda ya dube ta da irin tausayi babu abin da ta ci ko ta sha, sai azabar kuka wanda shi ya zama ruwan shanta. A halin yanzu ma tana zaune can loko ta haɗa kanta da gwiwa kuka take yi mai cike da tausayin Abdallah da kuma fargabar halin da yake ciki. Wani ne ya taso ya daka mata tsawa miƙewa ta yi a firgice. Wata 'yar sanda mace ya kira ta da cewa DPO ya ce mu fara tuhumar yarinyar nan ta faɗi wanda ya sa ta wannan mugun aikin. To ta ce tare da ɗauko ta sanda da suke dukan masu laifi. Wayyo Allah na don Allah kar da ke ni ba na son duka. Ɗan sandan ya ce au. Dama wa yake son duka ai sai dole. Idan kika ba mu haɗin kai ba wanda zai taɓa wannan lafiyayyiyar fatar taki. Idan kuma kika cika Kika ce gaddama da taurin kai zaki yanzu zan farfasa lallausar fatar da kike tsoron kar a taɓa. Cikin tsuke fuska ya ce yamu wa ya saka ki wa ya saka ki yin kisa. Wani irin kuka ta fashe da shi tana wani irin girgiza kanta tsawa ya daka mata ta da cewa ke nake jira ki bani amsa kuma ki faɗi gaskiya ba zan ɗaga miki ƙafa ba idan kika yi man ƙarya. Numfashin ta har sarƙewa yake ta kuma kasa yin magana sai ruwan hawayen da da da a ce yana ƙarewa da yanzu na Binta ya ƙare. Kallon 'yar sandar ya yi tare mata alama ai kuwa ta daidaici kyakkyawar fuskar Bintu. Ta tsabka mata mari wanda sai da ta ga giftawar wasu taurari. Kamar za ta shi ɗaya ka ta fusko maganar daga bakinta wai wai wallahi ba ni ba ban san komai ba kar ku dake ni. Ba na son duka fafina ka zo ka bige su. Ka cire ka bige su ka cire ni a nan gunni ban san komai ba. Dalla malam Fahad mana baki. Duka kuwa kamar kin same shi kin gama, tunda ba za ki gaya mana gaskiya ba. Cewar 'yan sandan nan ya ce rabu da ita yanzu za ta ci ubanta tunda ba za ta faɗa ba. Suna shiga cikin ainihin station ɗin ya dinga jin bugun zuciyarsa na ƙaruwa da ƙyar iya sauraron 'yan sandan da suka bincika masa sunan Bintu. Duk da sun san nan aka kawo ta amma sai suka fara yi wa Abdallah 'yan kewaye-kewaye na nuna alamun suna son wani abu daga hannunsa. A yi tun da abdalla ya tabbatar Bintin dai tana cikin wannan station ɗin ya wuce su cikin wani irin ƙaƙƙarfan taku irin na jaruman maza masu ji da kuzari. Da sauri wani ya zo zai tare masa hanya amma kallon da abdalla ya masa sai da ya sa shi sakin acawi a wando. Shi gaba ya da tafiya ba tare da ya saurari ƙananan maganganun da suke ba. Duka na farko da ya kawai Binta akan kan idon Oga abdalla ya ɗaga zai kai mata na biyu ya ji an yi wata majojawa da shi wanda tashin farko ya samu karaya a hannun da yake dukan bintin da shi bai gama damuwa daga azabar ba ya kuma jin wani uban naushi a cikinsa wanda a take a gurin ya zube shi kuma abdallah ya kuma samun damar take kafarsa ita ma a take ta samu karaya kafin wani lokacin 'yan sanda sun garzaya don sanar da inspector lawan da wani irin azama ta karaso duk da jikinta babu ƙarfi amma ita ba wannan ne damuwarta ba Farin cikin ganinsa a raye ya fi mata komai a rayuwarta. Saurin tarar ta yi a gani, Saurin tarar ta yi gani tana shirin faɗuwa wata irin runguma ta masa mai cike da wani irin salo da ɗoki da wani irin gawurtaccen farin cikin da ba za ta iya misalta shi ba. Tallafo ta yi tamkar jaririya wani irin kallonta yake yi kamar wanda yake bincikawa don ya ga ko an cire wani abu a cikinta. Cikin sa'a ya ga shatin marin da 'yar sandan na ta mata. Cikin wata irin murya mai cike da wani irin amo da ya gauraye da ɓacin rai ya ce, Wa ya mare ki? Tun yaushe suka fara dukan ki? Cikin ɓoye fuska a ƙirjinsa ta nuni da inda 'yar sandan take a tsaye tamkar wadda aka liƙa. Tun lokacin da ta ga an zubar da oganta, cikin halin mutuwa ko rayuwa ba ta gama shiga tashin hankali ba sai da ta ga Abdullahi mata alama da ta zo. Ba tare da shi ya matsa daga inda yake ba cikin rawar jiki ta ƙaraso. Kafin ta san abin yi ta ji ya ɗauke ta da wani zazzafin mari, wanda lokaci guda ya ɗauke mata ji da ganinta na wasu mintuna. Duk da sun kasance 'yan sanda amma ba su da ƙarfin gwiwar sa'insa da Oga Abdallah. Kwarjininsa da ilhamarsa sun wuce ka tsaya yana faɗa kana faɗa. Ƙoƙarin gyara mata zama a jikinsa yake don ya ji daɗin tafiya amma sai ta saki kuka. Tana ƙara cakume shi don a tunaninta tafiya zai yi ya barta. ƙara sautin kukan ta da cewa ni ba zan zauna ba na suke yi tsawa suke mun na musu ban san komai ba sun ƙi Ga gashi kai ma baka yadda ba tafiya za ka yi ka bar ni wallahi ba ni ba ce idan ka tafi kashe ni za idan baka yarda da ni ba ban san wa zai yarda da ni ba yunwa nake ji ba su bani abinci ba ba su bani ruwa ba mugaye ne ba su da imani ka taimaka ko da baka yarda da ni ba ka fitar da ni daga nan na maka alƙawarin ba zan koma ku ba Abdallah ya ɗan rinsa idanunsa saboda yadda kalamanta suke dukan zuciyarsa. A rayuwarsa ya daɗe bai ci karo da abin da ya bashi tausayi ba kamar Bintu. Wani ɗan danci ya ji cikin idanunsa wanda ya tabbatar ƙwalla ce amma bai bari ta zuwa ba saurin ɗaga ta yi kamar wata 'yar tsana aka To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da mu.